Deutsche Welle Shirye-shiryen sashen Hausa Masu mu barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW. Abdurrahim Hassan ke fatan an yi juma'a lafiya. To a cikin shirin za a ji ci gaba da takun saƙa tsakanin malaman makarantun gwamnati da ma wato waɗanda ke yankuna masu magana da turanci bayan shafe watanni sha ɗaya da makarantun ke kasancewa a kulle a najeriya kuwa kulliya ce ta fara biyan kuɗin sabulu a yunkurin wani lauya a maiduguri na samar da ilimi kyauta ga 'yan gudun hijira da rikicin boko haram ya raba da iyayensu to kowane kalubale makarantun ke kokarin shawo kansu a halin yanzu yau wani yana yaƙi da wani abu kai kuma ka ce wannan ilimin kai sai ka bayar to kaga dole ba zai so ka ba to amma mu muna yi don Allah ne saboda haka duk wani barazana ba zai samu dakatar da abin da muke ba insha Allah muna tafi da ƙarin bayani sannan muna tafi da shirin matasa da wasiƙunku amma da farko ga Abdulrahman Hassan da labaran duniya Deutsche Welle labarun duniya An ba da kyautar Nobel ta yaƙi da makaman nukiliya ga wasu haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu fafatka na duniya wato ICAN. 'Yan sanda a Kenya sun yi amfani da kulake da barkonan tsofa wajen tarwatsa masu zanga-zanga. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewar yara na fuskantar cin zarafi a cikin al'amuran yaƙe-yaƙe a duniya. An ba da kyautar Nobel ta yaƙi da makaman nukiliya ga wasu haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu fafatuka na ganin an kawo ƙarshen mallakar makaman nukiliya a duniya wato aikan saboda gwagwarmayar da suke na ganin an lalata makaman ƙare dangi na iran da koriya ta arewa waɗanda suka janyo cece kuce a duniya the norwegian nobel committee has decided Berit Rice Anderson kenan shugabar kwamitin na ba da kyautar Nobel da ke a kasar Norway na bayyana sanarwar bayar da kyautar ga haɗin gwiwar ƙungiyoyi na aikan. haɗin gwiwar ƙungiyoyin dai na aikan na duniya baki ɗaya su ne suka matsa ƙaimi aka haramta yin amfani da makamin atom wanda ƙasashe 122 suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar a cikin watan yulin da ya gabata muna tafe da cikakken rahoto a cikin shirinmu na yamma idan allah ya kai mu Wata kotu a birnin Madrid na Spain ta fara sauraron karar wasu 'yan aware na Catalonia da kuma shugaban hukumar 'yan sanda na yankin. Wanda ake zargi da saba aikin dokar da aka damƙa masa na nuna goyon baya ga masu ra'ayin ɓallewa. Masu yin sharhi a kan al'amura na hasashen cewar gurfanar da shugaban hukumar 'yan sandar na Catalonia a gaban kotu zai ƙara rura wutar rikicin da ke tsakanin hukumomin madrid da na barcelona a daidai lokacin da ya rage kwanaki uku catalonia ta ayyana samun 'yancin kai 'yan sanda a garin kismusu da ke a yammacin kenya sun yi amfani da kulake da barkonan tsohuwa wajen tarwaɓa kimanin mutane dubu uku a sa'ilin wata zanga-zanga waɗanda 'yan adawa suka kira domin ƙin amincewa da hukumar zaben ƙasar. a biranen nairobi da mombasa a nan ma an gudanar da gangamin sai dai masu aiko da rahotanni sun ce jama'a da dama ba su fito ba bayan soke zaben kasar na keniya da kotu ta yi a cikin watan agustan da ya gabata 'yan adawar kasar sun kaddamar da wani kamfe na nuna adawa da hukumar zaben wacce za ta shirya sabbin zaɓuka da za a gudanar a ranar 26 ga wannan wata na oktoba da muke ciki saboda abin da suka kira rashin adalcin mambobin hukumar to labaran duniya ake sha daga nan sashen hausa na dw majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewar yara na fuskantar cin zarafi a cikin al'amuran yaƙe-yaƙe a duniya a cikin wani rahoto na shekara da ta fitar majalisar ta ɗinkin duniya ta ce kusan yara dubu goma sha biyar lamarin ya ratsa da su a duniya wace ta ce daga cikin adadin sama da yara dubu takwas an ciccire sassan jikinsu kafin a kashe su rahoton ya ce yawancin yaran sun mutu ne a kasashen afghanistan da syria sannan kuma majalisar ta ɗinkin duniya ta nuna damuwarta a game da yadda ake yin amfani da yara ƙananan a cikin yaƙe-yaƙe waɗanda shekarunsu ba su kai ba a cikin kusan ƙasashe guda 20 inda ake yin tashin hankali. Akalla mutane guda goma sha tara suka rasa rayukansu a daren Alhamis zuwa yau Juma'a a wani karan da aka yi tsakanin wata motar bas da jirgin ƙasa a garin Vladimir da ke da nisan kilomita ɗari daga arewa maso gabashin birnin Moscow na Rasha. Ofishin ministan harkokin cikin gida na rasha ya ce motar bas ɗin ta lalace ne ta kuma tsaya a wani wurin inda jar wutar lantarki da ke kula da zirga-zirgar motoci ta kama abin da ya sa jirgin da ya taso daga St. Petersburg ya kai mata karo motar bas ɗin dai na ɗauke da fasinja hamsin da biyar kuma galibi a cikinsu ne aka samu mutuwar to labaran duniya kenan an nan daga nan sashen hausa na dw wanda abdulrahman ya fassara ya kuma gabatar da zagayen farkon su daga nan sashen hausa na dw Deutsche Welle harkokin yau To a harkokin za ji cewa tawagar likitoci da ƙwararru a fannin kiwon lafiya daga Filato a Najeriya sun yada zango a birnin Agades na jamhuriyar Nijar da zimar ba da agajin kiwon lafiya za a ji tasirin wannan tafiya. Sannan muna tafe da sharhunan jaridun Jamus akan nahiyar Afirka a wannan mako mai karewa. To sai dai bar mu fara da tarayyar Najeriya. To a Najeriyar wato kamina mu ga Najeriyar za mu fara da Kamaru inda yanzu kuma duk da girmamawa da ta kamata a baiwa malaman makarantu bisa namijin kokari na ba da ilimi to sai dai da dama daga cikin malaman na fama da tarin matsaloli musamman ma dai sakamakon rashin biyan albashi kamar yadda ya kamata a yanzu dai akalla watanni sha ɗaya kenan malaman makarantun wato waɗanda ke yankin magana da turancin ingilishi a kamaru suke takun saƙa da mahukuntan ƙasar musamman ma dai bisa ga umarnin amfani da yaren faransi salisu bukari na ɗauke da ƙarin bayani dangane da wannan rahoto dubban malaman makaranta ne dai suka fito a titunan birnin yawunde babban birnin kasar kamaru yayin shagulgulan da suka yi na tunawa da ranar malaman makaranta inda kuma suka yi amfani da wannan dama domin sanar da halin da suke ciki na kunci a cewar wata malamar makaranta mai suna ernestine tabe yar shekaru 26 da haihuwa a wannan lokaci dai ta yi tauri sosai domin ta zauna a wata makaranta a garin kumba na tsawon watanni biyar ba tare da albashi ba a yankin da ake magana da turancin ingilishi kafin daga bisani ta nemi canji ya zuwa birnin yawunde ta ce na bar garin kumba ne domin babu hanya kuma ko makarantar ma sai a ce babu don haka sai na dawo nan birnin yawunde domin na ci gaba da aikina na koyarwa domin shi malamin makaranta a mu yana son ya yi aikinsa na koyarwa ta haka ne na dawo nan domin taimakawa matasa don su samu kai labari an da rufe makarantu a yankunan arewa maso yammaci da kuma kudu maso yammacin kasar ta kamaru inda ake magana da turanci ingilishi tun daga watan Nuwamba na shekarar da ta gabata bayan wani yajin aiki da malaman makarantu da ma lauyoyi suka tsunduma a cikinsa inda suke nuna adawarsu kan yadda ake son nuna fifiko ga harshen Faransanci a cikin makarantun da ma gidajen shari'a. Sannan kuma babu albashi na kwarai musamman ma a makarantu masu zaman kansu ganin yadda gwamnati ta dakatar da ba da tallafi. Bayan watanni goma sha ɗaya na yajin aiki, Elvis Kila, wani malaman makaranta na yankin, ya ce har yanzu babu wani sauyi da aka samu. I receive 50,000 I take 10,000 francs. Ya ce ina samun jika hamsin ne kawai na sefa. Daga ciki ina fitar da jika goma na abinci na. Ina ɗaukan jika goma na kuɗin hayar gidan da nake ciki. Sannan daga cikin jika talatin da suka rage, ina ajiye jika ashirin a wani asusun ajiya. Sannan jika goma da ta rage, ita kuma nakan adanawa sabili da wata bukata idan ta taso. Kuma idan na sauka daga makaranta, nakan je domin koyarwa ta kuɗi a gidajen mutane. An samu karancin zuwa makarantu dai a yankin da ake magana da turancin Ingilishi na ƙasar ta Kamaru. Gidon Tanda, ɗaya ne daga cikin jagororin ƙungiyoyin malaman makaranta na yankin, ya ce batun anan shine na samun mafita. domin gwamnati ba ta yin babban kokarin magance matsalolin da muke fuskanta. A ɗauki malamin makaranta na yankin Faransanci a tura shi yankin da ake turancin Ingilishi, sannan a ɗauki na yankin da ake turancin Ingilishi a tura shi yankin da ake Faransanci, domin kuma ya koyar wai da Faransanci. To me kenan ake nufi da haka? ai kowa ya san akwai manakisa a cikin wannan lamari gwamnati baya jin kukan jama'a don haka a matsayina na malamin makaranta nake cike da takaici mutane sun shafe shekara ɗaya babu karatu kuma da alama za a shafe wata shekarar ba tare da an yi karatun ba yanzu haka yaran ma ba sa iya tuna abin da aka koyar musu na baya sai dai da yake magana kan wannan batu gwamnan yankin da ake turancin ingilishi bernard okalia bilai ya ce gwamnati dai ta soma wani tsari wanda zai ba da damar a ɗauke malaman na faransanci a mayar da su yankin da ake faransanci sannan masu ingilishi a mayar da su yankinsu da ake ingilishi inda kuma ya nemi da malaman da su koma a bakin ayyukansu a daidai lokacin da ake ci gaba da tattaunawa ta samun mafita. Da alama shawarwarin da gwamnati ta bayar dai sun samu karbuwa domin a samu komawa ga makarantu baki ɗaya. sannan gwamnati zai samar da cikakken tsaro wannan kokowa ce muke yi ta rayuwa kuma za mu ci gaba da yin haka tsawon wannan shekara duk da cewa wasu daga shugabannin kungiyoyin malaman makarantun an kama su daga bisani kuma aka sake su har yanzu dai wasu iyaye na ganin babu wani tabbas na su tura 'ya'yansu zuwa makarantun rahoton salisu bukari najeriya a farkon watan ne hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta bada lambar yabo ga barista zanna mustapha bisa kokarin samar da ilimi ga ɗaruruwan marayu a shiyar arewa maso gabashin ƙasar mu a maiduguri al-amin muhammad suleiman ya ziyarci makarantar da ke unguwar gra a birnin na maiduguri inda ya tattauna da marayu da ke karatu da ma malaman wannan makaranta ربي أني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء daliban makarantar Future Forward Islamic Foundation kenan suke karatu a ɗaya daga cikin azuzuwa da aka tanadar domin koyar da su ilimin addini da na boko. Barista Zanna Mustapha wani mai gudanar da ayyukan jin kai ne ya samar da wannan makaranta inda ya ware wani kashi na dukiyarsa saboda samar da ilimi kyauta ga ɗaruruwan yara da rikicin boko har ya mai da su marayu. A ziyarar da na kai wannan makaranta na tare da ɗalibai yawancin su mata da ƙananan yara suna karatu cikin kwanciyar hankali na samu tattaunawa da wasu daga cikin waɗannan yara marayu. Sunana Maryam Usman ina daga Polo bayan High Court. Babana ne ya rasu shi yasa mamata sai ta kawo mu sai aka ɗauke mu. Me da me ake koyar muku a nan makaranta? Ana koyar mana alkur'ani da hadisi da kuma tajwid a makaranta kuma ana koyar mana English da Maths da Physics da sauran subjects. Sunana Muhammad Tijjani, ina Sulemanti wajen kogin Bulama. Babana ne ya rasu shine aka fara. sojoji ne suka zo suka tafi da shi har yau ba mu sani ya kai shekara kusan shida a kusa da makarantar dai akwai gidaje da wanda ya kirkiri wannan makaranta wato zanna mustapha ya kama inda nan ne ɗalibai marayu suke kwana kuma an tanada musu masu yi musu hidima ko yaya ake biya ɗauki ɗalibai a wannan makarantar tambayar da naiwa malam aminu abdullahi abadam kenan ɗaya daga cikin shugabannin makarantar idan mutum ya zo ya ce baban shi ya rasu to za a ce na takardar rasuwa mun dai muka tabbatar sun muka samu certificate of death mm. na certificate of birth na yaro sai mu nema information nashi da mahaifiyarsa sai mu gani wanda kuma ya rasa duka biyu ne muka tabbatar a gaban wanda yake shine sai a ɗauke shi komai dai kyauta ne a wannan makaranta kama daga kayan makaranta da littattafan rubutu da karatu da kuma abincin ɗalibai. tuwanan yana tsaye ne a bakin wurin da ake dafa abinci na waɗannan ɗalibai marayu ga manya-manyan tukwane da ake dafa musu abinci ga kuma kwanuka da a cikinsu ne ake rarraba wa ɗaliban abinci kowane kwano da murfinsa wani abin sha'awa shine malamai da ke koyarwa da shugabannin makarantar sun cakuɗa 'ya'yansu da marayun saboda nuna musu ƙauna da kuma kulawa ta yadda ba za su ji maraici ba ko akwai wata barazana da wannan makaranta take fuskanta ganin manufarta shine koyar da karatun boko wanda ƙungiyar boko haram take yaƙi a kai malam aminu abdullahi abadam ya bani amsa kamar haka ba za ka iya cewa babu barazana ba yanzu lokacin da aka ce yau wani yana yaƙi da wani abu kai kuma ka ce wannan ilimin kai sai ka bayar to kaga dole ba zai so ba to amma mu muna yi don Allah ne don Allah muke yi wannan wani abu muna taimakawa ƙasanmu ne muna taimakawa kanmu ne to da haka duk wani barazana ba zai samu dakatar da abin da muke ba insha Allah yanzu haka dai makarantar ta yaye dalibai da dama da suka kammala firamare inda suka samu makarantun sakandare a Maiduguri da wasu sassan Najeriya duk ƙarƙashin wannan cibiya ta Future Prowess Islamic Foundation Alaminu Suleiman Muhammad DW Hausa daga Maiduguri a Najeriya To kai tsaye ne shirin ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW da ke nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kana kuna iya samun karin wasu labarai a shafinmu na intanet inda za ku samu labaran a cikin bidiyo da ma hotuna. Kuna iya bibiya mu a tune in da kuma bin wannan shiri kai tsaye a shafinmu na Facebook. A jamhuriyar Nijar kungiyar Kiristocin Evangelika mai suna Tabitta mai cibiyar wuta a birnin Jos na jihar Filato sun yada zango a jihar ta Agades na jamhuriyar Nijar da zimmar da tallafi a fannin kiwon lafiya. Tawagar dai na da taimakon ne bayan gano irin wahalhalu da al'ummar ta Agades ke ciki musamman na rashin samun magani ko ganin likita. Daga Agades din wakiliyar Mutila Amadu na ɗauki da ƙarin bayani. Ƙungiyar Kiristoci mai suna Tabita da ke taimakawa marasa galifu a fannin ilimi da lafiya ta ƙasar Najeriya da ke zaune a Jos sun iso Agadis inda suke taimakawa al'umma fannin kiwon lafiya ta hanyar ba su magani kyauta bayan wani nazarin bukatun jama'a da ke fama da cututtuka kuma ba su da ƙarfin zuwa asibiti. Binta Faruk Jalingo shugaban ƙungiyar Tabita ta yi muna ƙarin bayanin wannan jan aiki nasu. Mun zo taimako ne ta magani mu taimaka ma 'yan da na taɓa zuwa kwanakin baya da ɗan magani kaɗame kaɗan sai na gan bukatun sun iya yawa sai na ce to bari ni in sake dawowa da muka dawo mun dawo da wannan magani da yawa da likita da nurses da yawa don mu taimaka general magani ne gaskiya ana bukatan taimako a nan kasan na ma a fannin magani don yawancin ma sai ka gan hawan jini sai ka gan ciwon ido ciwo daban-daban dai ko a Najeriya ma muna zuwa wurare daban-daban ba wai nan ka dai muke zuwa ba wasu kasashen ma muna zuwa tawaga kristocin na kungiyar tabita na kunshe da doctor da nurse nurse kusan su 20 da suka zo don taimaka taimakawa al'umma agadez to ko waɗanne irin cututtuka mutanen na agadez suka fi fama da su ga dai dr solomon da ya fito daga najeriya na farko dai akwai abubuwan ciwon idanu idanu yana kaikayi yana ruwa yana menene menene da sauransu sai dai kuma aka yi dace kafin mun zo mun dan zo da wasu gilashi mun zo kuma da magungunan ciwon ido na irin eye drop kenan eye ointment mun zo da su da dan dama akwai kuma ciwon da a nan na zo na koya a can Najeriya muna kiran shi ulcer a nan wai ana ce da shi astoma sannan da su ah, hawan jini guda ne ga yafi addaban mutane da yawa sannan ɗaya kuma daga cikin wurin muka lura kuma yawanci suna da tsutsan ciki da sauransu da soma wannan aikin na binciken lafiya lafiya da ma ba da magani kyauta na ji ra'ayoyin jama'ar agadas kan irin yadda suke kallon wannan jan aiki na farin aimin wannan na'ura wanda take idan kana da ciwon kai ko kuma gajiya na ƙafafu ko kuma na baya eh, an same su hannama ido kuma gaskiya na ga akwai lafiya in ban da ke ba a yin komi in akwai lafiya to ina jin dan adam zai iya tashi ya je ya nemi abin da zai ci lalle magani alhamdulillah dan nan tansiyo na san da ina da ita amma a jiya na san da ina da tansiyo kuma da suka bincike ni suka bani magani suka ce in je ga wanda zan sha da dare ga wanda zan sha da safe amma ni na ji daɗi na gani abin da ya burge ni tabarakallah bismillah an taimaka da kyau bayan samun magani kyauta al'umma agadasa sun nuna farin cikin su sosai tare da fatan wasu kungiyoyi masu su bi sahun kungiyar tabita ta kasar najeriya wajen yin wannan taimakon don al'umma su samu magani sai dai a cewar kungiyar ta tabita sun yi wannan aiki ne saboda sun gano cewar mutane da dama na rasa rayukansu ko su wahala sanadiyar rashin na sayan magani da ma tsoron kawo kawon asibiti da zarar kaje neman magani. Tila Amadu, DW Hausa daga birnin Agadis a jamhuriyar Niger. To yanzu kuma ga Muhammad Nasiru Awal ɗauke da sharhunan jaridun Jamus a kan nahiyar Afirka a wannan mako mai karewa. Yunkurin neman ɓallewar yankin ƙasar Kamaru mai magana da harshen Ingilishi daga ƙasar na daga cikin manyan batutuwan Afirka da jaridun Jamus kamar da hankali kai a wannan mako. inda za mu fara da jaridar The Target Saitun, wadda a labarin da ta buga mai taken. Wani yanki na Kamaru na son ya balle, amma gwamnati na nuna halin ba sani ba sabo. Jaridar sai ta ci gaba kamar haka. Ɗaya ga watan Oktoba na zama rana mai muhimmanci a tarihin Kamaru, domin a ranar ce a shekarar 1961 yankin kudancin Kamaru da ya kasance karkashin mulkin mallakar Birtaniya. ya haɗe da jamhuriyar kamaru wadda a 1960 ta samu 'yancinta daga ƙasar faransa a bana masu fafatuka a yankin na kudancin kamaru sun so su yi amfani da ranar 1 ga watan oktoba don yin shelar 'yancin kan wannan yanki don raba gari da gwamnatin mulkin kama karya ta shugaba paul biya wanda tun a 1982 yake jan ragabar mulki. yankin dai na zargin gwamnatin kamaru da mayar da su saniyar ware a kusan dukkan batutuwan da suka shafi raye ƙasa da samar da ababen more rayuwa ga al'umma gwamnatin kamaru ba ta yi wata wata ba wajen tura dakaru da suka yi amfani da ƙarfe fiye da kima don murkushe wannan yunkuri inda aka samu mace-mace tun a wasu watanni da suka wuce yankin ke fuskantar yaje-yajen aiki da rigingimu da kame-kame da kuma kashe-kashe ita ma jaridar noya surusha saitun ta yi tsokaci a kan rikicin tana mai cewa rikicin yankin kudancin kamaru mai magana da harshen ingilishi da aka shafe watanni ana yi ya yi muni a ƙarshen mako sai dai ana ɗora laifin ƙazancewar rikicin kan gwamnatin shugaba paul biya wanda tun a farkon shekara ya ta ba da umarnin toshe hanyoyin sadarwa na intanet gaba ɗaya a yankin na masu magana da harshen ingilishin a bayan nan kuma ya kafa dokar hana fita da hana gangami a yankin inda dubbannan mutane suka fita zanga-zanga a ƙarshen mako bayan 'yan siyasa sun rura wutar rikici yanzu jami'a ce ke konewa in ji jaridar detaget saitun a labarin da ta buga game da mummunar arangama da aka yi a jami'ar birnin nairobi lamarin da ya sa a dole aka rufe jami'ar har zuwa wani lokaci da ba a ƙayyade ba. jaridar ta ce rangamar tsakanin ɗaliban jami'ar da 'yan sanda ta samo asali ne sakamakon raunin da 'yan sanda suka yi wa wasu ɗalibai da dama a makon da ya gabata lokacin da suke zanga-zangar nuna adawa da kame wani ɗan siyasa ta ce wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake shirye-shiryen gudanar da sabon zaben shugaban ƙasa a kenya mai cike da takaddama a ƙarshen watan nan na oktoba yanzu dai an shiga wani yanayi na rudu a fagen siyasar kasar in ji jaridar ta tagayes saiton muhammad nasiru awal kenan da sharhunan wasu jaridun jamus akan nahiyar afirka kuma da shi ne muka zo ga karshen jerin rahotanni da muka yi muku tanadi a wannan zango to sai kada ku muna da kun ra'ayoyinku akan lambar nan da aka saba tura mana gajeren sakonni kazalika za mu kasance da wasu daga cikin muhawara da kuke tafkawa akan labarai da kuma rahotanni da muka watsa muku kuna iya bibiyar wannan shiri kai tsaye a shafukan namu na facebook yanzu ga shirye-shiryenmu. dacha Vele, dandalin matasa. Masu mu barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin inda a yau Shirin zai duba yunkurin wasu matasa a birnin Wagadugu. I'm Semboro Ali. I've just finished my study in hydraulic engineer. My name is Khadija Simboro. I am from Burkina. Matasan sun yi tsayin daka ne na bullo da sabbin dabarun samarwa al'umma wutar lantarki a cikin sauki. Sannan zajiyar da wasu matasan Afirka a Turai ke amfani da salon ƙwallon ƙafa don cimma burinsu na fahimtar al'adu da zamantakewa sai ku kasance da shirin tare da ni abdulrahim hassan Tumadalla, bari mu fara daga kasar Burkina Faso Da matasan nan Ali da Khadija Simboro wa da kanwane da ke a cikin shekarunsu na ashirin da a yanzu suka cimma dabarar sarrafa na'ura da zai taimaki al'ummar kasar baki daya musamman a kan yadda ake amfani da ruwan sha da ma samar da wutar lantarki na'urar da aka sawa suna farafina na taimakawa a samu sa'ida a lokutan da kasar ke cikin mawuyacin hali na yanayin zafi To kome ya ba waɗannan matasa sha'awar cimma wannan mataki? Our project is to sensitize firstly to sensitize people. Da farko dai abin da ya sa muka shiga wannan aiki shine wayar al'umma kai da kuma nuna musu fa'idar abin da muke yi. Sannan daga baya mu nuna musu mahimmancin yadda za su ci gajiyar abubuwa da yawa ta yadda za a rage samun yawaitar barna. Some innovative solution that can allow them to, to reduce waste consumption. Ita ma dai Khadija da yanzu take taka matsayar amfani da karatun mace ta bayyana wasu daga cikin dalilan da ya ja hankalinta taimakawa sauran matasa irinta da kuma al'ummar kasar baki daya. My goal is to provide electricity to my village. Babban burina shine tabbatar da samar samarwa ƙauyenmu hasken wutan lantarki. Na taɓa zuwa wa hutu ƙauye amma duk iya tsawon zaman da na yi, na zauna ne a cikin duhu sakamakon rashin wuta a duk faɗin ƙauyen. Wannan ya sa yanzu muka da kufa ta yadda za mu ba da mu a karkara. Matashiyar Khadija ta ce ta samu kwarin gwiwa ne daga dukkanin dangi musamman ma iyayenta. A don haka akwai buƙatar dafawa mata matasa. It very important for, for girls to be support. A yanzu dai da irin wannan gagarumin nasara da matasan ke ikirari. 'yan kasar burkina faso musamman ma dai waɗanda ke babban birnin kasar wagadugu na alasan barka da irin namijin kokari da matasan suka kawo ga rayuwar al'umma musamman ma dai ga 'yan uwansu matasa wannan yasa waɗannan matasa ke bayyana fatan taka babbar matsaya nan da wasu 'yan shekaru masu zuwa in five years i a cikin shekaru biyar masu zuwa ina fatan cewar mu za ta zama ɗaya tamkar goma musamman a ɓangaren samar da ruwa da makamashi a kasashen da ke yammacin afirka baki daya to sai dai ita kuwa khadija na bayyana fatan nata ne na ganin ta yi amfani da shekarun ƙuruciyarta wajen amfanar da ɗimbin al'umma a faɗin duniya wow in five years i want A cikin shekaru biyar masu zuwa, ina son ganin haɗakar mu ta zama gagarba dau Muna fatan tallafa yawan mutanen da za su iya kaiwa miliyan guda. Uh, people. Kuna dai tare ne da shirin matasa, inda nan gaba kaɗan za mu waiwayar da matasan Afirka a Turai ke cirewa kawunan su kitse a wuta don sajewa da al'ummar yau da kullum a ƙasashen Turai. Wato madalla matasa daga kasashen Afirka da dama ne dai ke tsallakawa zuwa Turai walau don neman nasawa a bakin salati ko sauya wurin zama ko yawon bude ido da ma karatu ko aiki da sauransu. To sai dai anan Jamus wasu na fuskantar kalubalen yare da ke zama karfin kafa wajen sabawa da al'adu da ma sauran harkokin yau da kullum. A don haka ne wasu matasa ke shirya atisayen kwallon kafa? wanda a ƙarshensa suke tattauna matsalolin da suke fuskanta da kuma lalubo dabarun samun mafita. Abokin aiki na Fred Mubunyi na sashen Turanci ya ziyarci matasan a yayin atisayen ya kuma fara ganawa ne da Fabrice Funda wanda ya kirkiro da ƙungiyar kwallon da ke haɗa kan matasan na Afirka. We're here studying and we didn't have another activity to stay together. Muna nan muna karatu kuma babu wani aiki da muke yi. Shi yasa muka ga dacewar mu rika haduwa a kullum muna wasan kwallon kafa tare. Wannan shine yadda muka fara haduwa kenan. So we started to play together and that was the at the early beginning how the, the team come together. Shi ma dai Alfred Kwana guda ne daga cikin matasan na Kamaru. da ke cin gajiyar wannan salo na yin wasan ƙwallon ƙafa tare inda yake ganin tasirin cin gari sai da ɗan gari. You have a lot of cultural differences compared to uh, Germany. So when you come into the country and you already meet people from your country Muna da saɓanin al'adu idan ka kwatanta da Jamus, amma idan ka shigo ƙasar a matsayinka na bako, uh, za ka haɗu da wasu 'yan ka da suka daɗe. Haɗuwa da su kuma zai taimaka maka kwarai wajen sanin yadda abubuwa suke gudana. Akwai 'yan uwa da suka dade a nan suna aiki, za su gaya wa sabon matasa da ke shigowa sanin dokoki da ka'idoji da kuma nuna musu abin da ya kamata su yi. To tell them the right way to go and to do the, the things they are supposed to be engaged in. Mansur, Mansur, Mansur, masu sauraronmu du da du a nan ne shirin na wannan lokaci zai ja linzami har sai wani lokaci mai duka ya kai mu to amma a madadin dukkanin abokan aiki abdulrahim hassan nake sallama da ku daga nan bon. Abdullah an gaida Umaru Dan Sharif mawaki a jihar Kaduna da ya taya mu shakata a cikin wannan shiri na matasa a cikin fim ɗin Mansur. Yanzu kuma ga mai tagwayen suna da shirinmu na gaba. Dacha Vele, ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Ɗanbin masu sauraron mu Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu ina muku lale maraba da sake saduwa a cikin kashi na biyu na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna kiluta jabau. Labarin namu dai an shirya shi ne a wata ƙasar Afirka mai suna rubuɗi. Idan kuna biye da mu kun ji yadda sifetin 'yan sanda Mubarak Idris da abokan aikinsa ke bincike akan kisan wata matashiya da aka yi a gefen hanya. Mun ji kuma yadda ake ƙoƙarin gano ko wace ce ita kuma daga ina ta fito. haka kuma mun ji yadda a daidai wannan lokaci ana jiran mubarak idris ya yanke hukunci akan tafiyar da kanwarsa laila da taubashinsa labaran za su yi an dai yi musu alkawarin samun horo da kuma damar samun aiki a makwabciyar ƙasa wato daula a wannan kashin mai taken lamari mai sarkakiya za mu fara haɗuwa ne da sufeto mubarak idris da shugabansa sufurtan da falalu lawan ga sunan a yammacin ranar lahadi suna dawowa daga inda aka yi kisan kaku hospital da wannan kis ɗin fa ba mai sauki ba ne gaskiya ne labai gashi mun shafa awanni muna ta bincike a wurin da aka yi kisan amma har yanzu babu wata shaida da muka samu duk da cewar mun samu sunaye iri biyu da suke tantance mana murgayyar amma a banza a yallaɓai ina ganin seluba abdul a lakabi ne kawai watakila shine sunan da take amfani da shi a wajen aikinta idan ita sabis ce misali hawayat kuma shine sunanta ne yanka kenan haka ne yallaɓai amma ba mu san abin da harafin h in yake nufi ba watakila yana nufin hamza hawa habibu hawa hafizu hawa husaini abin dai da wuyar ganewa akwai sunaye da yawa da suke farawa da harafin h hakika sai dai kuma akalla mun dan samu wani dan haske domin muna da wata muhimmiyar kafa yanzu sai mu nemo wurin aikin da ake saka yunifom irin na jikin murgayyar haka ne hakan zai taimaka mana wajen gano wacece ita da kuma sanadiyar mutuwarta masu binciken kimiyya sun nuna mana cewa matashiyar ta mutu ne 'yan awanni kaɗan da suka wuce watakila tun da daddare aka jefar da gawarta da yake hanyar ba mutane sosai watakila daren asabar din ne ya zo da bacin rana ko kuma harin kan mai uwa da wabi aka kai watakila fashi ne ko kuma fyaɗe watakila maharin ya kashe margayyar ne domin kar ta faɗa ba mu same ta da wani kayan ado ko kuɗi a jikinta ba watakila fashi aka yi mata haka kuma ba za mu yi watsi da zargin fyaɗe ba bari mu sake bitar abubuwan da suka faru murgaya tana ɗauke da rauni a wuyanta da kuma mugun rauni a cikinta kuma ba ta da kayan ado ko kuɗi a jikinta abin bai kama da fashin da ba a yi nasara ba haka ne abin da daban mamaki tun ɗabu jami'ar da take binkicen kimiyya ta koma ɗakin bincike bara mu ji ko ta samo wani abu sabo alo dr zainab ina jin kayan labai kin fara rubuta rahoto akan sanadiyar mutuwar ban fara ba ina sana kammala wani aiki ne amma zan yi ƙoƙari na baku cikakken bayani gobe shi kenan ki duba ko akwai wasu alamu na ƙoƙarin yin fyaɗe kuma raunin da ke cikin ta ya ɗaukar mana hankali muna so mu san ainihin abin da ya faru ko wannan raunin shine sanadiyar mutuwar tata to yallaɓai har yanzu dai babu wani abu sabo kana ji ko mubarak kai ne za ka jagoranci wannan binkici na amince maka saboda na san ka aikinka godiya nake lallabai. na yi alkawarin cika aikin da aka sani amma fa sai ka yi a hankali har kan saurin yanke hukunci yauwa mun dawo ofis ka kawo mu rahoto akan wurin da aka yi kisan gobe shi kenan ni na yi gida sai da safe sai gobe superintendent sai luba abdul ko hawa hiyar ke ko menene sirrinki Anta jamila mama me kuke yi a falo har yanzu ba ku je kun yi barci ba yauwa ka dawo mubarak dama kai muke ta jira so muke mu yi magana to fa akan me kuma akan maganar laila da labaran ab haka fa wannan magana dai mama ki hakuri na gaji kuma ga gashi gobe sammakon aiki zan yi mun sake samun wani kes ɗin kisan kai ne gaskiya mubarak ya kamata mu yi magana akan tafiyar nan tasu yana da muhimmanci. gaskiya ina ganin bai dace mu yanzu ba tsaya ka ji na san kun shaku da su shi yasa kake ta kaffa kaffa da su ina ganin fita waje karatu ba ita ce mafita ba za su iya samun abin da suke nema a nan kasar idan sun himmatu amma ai sun yi iya kokarin su sun riga sun yi mana bayanin yadda abin yake a lokacin ma makwabcin nan namu shaibu nuhu yana nan na san ka san shi yana ɗaya daga cikin shugabannin kwalejin da suka ba su wannan gurbin karatun ai mun yi sa'a sun yi mana bayanin yadda abin yake wannan wata dama ce da za su tallafa wa kansu wajen samun ingantacciyar rayuwa haka kike gani ba ko da yaushe ake samun irin wannan daman ba fa musamman ma dai a wannan kasar tamu a idan na fahimce ki dai kina goyon bayan wani tafiyar kenan ko kwarai kuwa har ma sun samu wani tallafi daga kwalejin ta kasar daula mu rabin kuɗin sufurin su kawai za mu biya haka ne gobe muke so mu zauna mu yi lissafin komai ni da mamanka za mu ɗauki nauyin biyan kashi uku cikin hudu na kuɗin. Shi kenan kuma tallafin da suka samu shine zai biya musu kuɗin kwana da abinci da kuma kuɗin karatu tafiyar kawai ita ce za mu biya kuɗinta Shayabu nuhu kuma ya ce zai raka su. Kai naka kawai shine ka biya ɗaya bisa hudu na kuɗin. Ka amince? Um, haka ne ga alamu dai kun gama lissafin komai da komai. Shi kenan na miƙa wuya na amince. bari na je na kwanta sai da safe kin san wani abu ko jamila ba na jin ya gamsu ya dai amince ne kawai don mu bashi ya je ya kwanta haba balaraba tunda ya yi mana alkawari ai shi kenan yayata sai da safe Barka dai. A, Officer Sartu, kina lafiya? Lafiya lau. Ya ba wani labari? Ina jin akwai. Jami'a mai binciken kimiyya, Dr. Zainab Bashir, ta tambaye ka, ina jin ta samu wani abu. Shi kuma sufritanda ya tuntuɓi kafafen yada labarai don su sa hotunan rigar margayiya. Idan mun ci sa'a, wani zai iya faɗa mana ma'aikatan da ke sa irin wannan yunifon ɗin da ke cikin margayiya. To yayi daidai. yanzu nan zan kaiwa labai rahoton wurin da aka yi kisan na jiya daga nan kuma zan je daga dr zainab din ba wani abu kuma inspector eh to babu ofisa, tare za mu dinga aiki a wannan kes din shi kuma superintendent ne zai dinga kula da komai da komai na binciken <laughs> aini ce ta hannun damanka inspector kai ma ya ka sani <laughs> officer sarar kenan <laughs> ya dai fito mubarak kai muke jira barka dai superintendent ya dai dr zainab barka da zuwa to dakta mu je zuwa na san yallaɓai kun daɗe da sabawa da irin wannan aikin da daɗewa amma wannan gawar ta zo da abubuwan al'ajabi fiye da ma da sunayen da suka caza muku kai jiya me kike so kice ne dakta an ci mutuncin gawar nan ta fuskoki da dama me kike nufi sanadiyar mutuwar da ya bayyana bayyane yake shaƙa ce da makura amma kuma akwai alamomin yunkurin yin fyaɗe har da rauni kun ga a gabanta kun ga kenan cewa fyaɗe ya shigo a ciki sai dai kuma ba zan samu damar yin gwajin ƙwayoyin halitta ba don gano cewa ko akwai bakin ƙwayoyin halitta a jikinta saboda ba mu da kayan aikin da suka dace ai shi kenan dakta ai duk mun san akwai karancin kayan aiki a ƙasar nan akwai kuma dalilin da yasa nake son ganin ku kun ga wannan mummunan raunin da ke cikinta ku kalla sosai ku gani rauni ne na wuka amma duk wanda ya mata shi ya san abin da yake yi me ba me kike nufi an cire wasu sassa daga cikin yarinyar mene babu kododinta da kuma hantarta wannan abin mamaki ne wane ne ko zai aikata wannan mugun abu haka kuma saboda me wannan kuma ku za ku bincika abokan aiki na kis ɗin ai a hannunku yake To ma saurare da wannan abin mamaki muka kawo ƙarshen wannan kashin. To menene ainihin abin da ya faru ga wannan matashiya? Wace ce ita? Waɗannan su ne abubuwa da masu bincike za su gano mana. Mun ji can kuma inda Speta Mubarak ya nuna amincewarsa akan tafiya karatu waje da ƙanwarsa da taubashinsa za su yi. Ko yaya wannan tafiya tasu za ta kasance? Sai ku biyo mu a shiri na gaba domin jin yadda za ta kaya. kar ku manta ku aiko mana da ra'ayoyinku game da wannan shiri a shafinmu na sada zumunta na facebook kuna kuma iya sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na yanar gizo wato dw.com slash masu yaƙi da muggan laifuka ku dai kasance da mu a kashi na gaba ku huta lafiya masu yaƙi da muggan laifuka To madalla nan da wasu 'yan mintuna kaɗan ne za mu kasance da wasu daga cikin saƙonnin da ma kuke turo mana a Facebook da kuma gajeren saƙonni akan shirin baki ɗaya. To amma kamin nan ga wasu daga cikin wasikun da kuke aiko mana ta adireshinmu na yanar gizo. Dacha Vele Wasiƙun masu sauraro. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro na wannan rana wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn na tarayyar Jamus. Binta Aliyu Zurmi ke farin cikin kasancewa da ku. Wasiƙa ta farko a cikin shirin ta fito ne daga Hadiza matar mai kayan miya Oji Kotes Gombe. Ta ce a gaskiya abin kunya ne a ce gwamnatin jihar Kaduna ta gaza biyan malaman makarantun jihar ta albashi na tsawon shekara ɗaya ganin cewa gwamnan jihar yana ikirarin cewa yana son ci gaban ilimi alhali kuwa baya iya ba wa malamai haƙoƙinsu. Sai wasiƙa ta gaba da ta fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce Salamu alaikum DW da fatan duk ma'aikata ma'aikatan suna cikin ƙoshin lafiya. Tabbas ƙoƙarin ƙulla hulɗa tsakanin sarkin Saudiya da shugaban Rasha wannan abun farin ciki ne ganin yadda tsakanin nasu sun daɗe suna zaman doya da manja. Da fatan wannan ƙoƙarin farfaɗo da tattalin arzikin gabas ta tsakiya haƙar su ta cimma ruwa. Sai wasikar haɗin gwiwa da ta fito daga Jamila da mata matan Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Asma'u matar Bashir kansila mai tukunya durin daji suka ce muna jajanta ma al'ummar jihar Kebbi a akan ibtila'in hadarin jirgin ruwa da ya ƙara faruwa jiya Alhamis a garin Yawuri bayan wanda ya faru ranar Talata domin kwana biyu ne kawai tsakaninsu. Ya Allah ya kawo mana ƙarshen wannan lamarin domin abin akwai ban tsoro. A ƙarshe muna roƙon Allah ya sa aljanna Firdausu ce makomarsu mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani don darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai sako daga Ahmad Suleiman Bajuga. ya ce noma na duke tsohon ciniki kowa ya zo duniya kai ya tara. Assalamu alaikum gidan rediyo na DW Hausa mai albarka. A yau na shigo filin ne tare da yin jinjina ga shugaban ƙasarmu ta Najeriya Muhammadu Buhari akan kudirin sana'a a koma noma. Tabbas wannan yunkuri nasa ya samu karbuwa a cikin birane da ƙauyuka. Ganin yadda a baya dai kowa ya san yadda al'ummar ƙauyuka ke yin hijira na barin garuruwansu suna komawa cikin birane. To fa a yanzu abin ya sha bamban, inda yanzu kuma 'yan birnin ne da kansu suke komawa ƙauyuka don neman wajen da za su noma abin da za su ci ko kuma su sayar. Daga ƙarshe ina addu'a Allah ya ƙara wa shugaba Muhammadu Buhari lafiya don ya ci gaba da jagorancin ƙasarmu. Sai wasiƙa ta gaba da ta fito daga Comrade Saifullahi Idris Jikamshi. ya ce assalamu alaikum dw hausa da fatan kun yi sallar juma'a lafiya don allah ina son ku bani dama in yi tunatarwa akan rashin sakin jarabawan kannen ta wayek da neko a nan jihar katsina Hakika wannan wata barazana ce ga samun guraben karatu a gare su. Ganin yadda makarantu da dama na ci gaba da tantance ɗaliban da za su ba mu guraben karatu na wannan shekara, musamman ma a jami'o'i. ya kamata a duba inda matsalar take a gyara a sakar musu da sakamakonsu don kauce ma illar rashin yin hakan ka iya haifarwa ilimi dai shine gishirin zaman duniya duk wata gararan ba shaye-shaye da ma ayyukan ta'addanci rashin ilimi ne babban abin da ke jawo su daga ƙarshe ina fatan allah ya sa kuka na ya shiga kunnuwan da aka yi domin su. wasiƙa ta gaba da ta fito daga Sabiu Usman Makurna a jihar Taraban, Najeriya. Ya ce, "Don Allah ku bani dama na yi kira ga mahukuntan kiwon lafiya a jihar Bayelsa ta ƙasa ta Najeriya da su gaggauta don shawo kan cutar ƙyandan biri a yankin, domin wannan cuta babbar barazana ce ga ɗaukacin al'ummar yankin da ma na sauran jihohin ƙasar baki ɗaya." A ƙarshe ina kiran mahukuntan sauran yankunan da su ɗauki matakin kariya daga wannan cuta domin mutane su tsira daga kamuwa da ita. Allah ya shige mana gaba amin sun amin. Wasiƙa ta gaba ta fito ne daga Idris M. Idris da Matru. ya ce dw hausa yau kimanin shekaru kenan chief da sanya mana dokar takaita zirga-zirgar keke na PEP daga karfe shida na safe zuwa shida na yamma a manyan garuruwan jihar yobe wato damaturu fataskun da magashuwa kuma wallahi wannan doka mun gaji da ita duba da cewa zaman lafiya ya samu a jihar mu saboda haka muna kira ga adalin gwamnan mu mai tausayin talakawa Alhaji Ibrahim Gaidam da cewa muna buƙatar ƙarin lokacin zirga-zirgar keke napep ko da zuwa tara ne na dare da fatan gwamnan namu zai duba wannan kukan namu dw mun gode wasiƙa ta ƙarshe a cikin shirin ta fito ne daga nasiru kainuwa haɗeja masoyin Baba Buhari. Ya ce mu dai a nan cikin garin Haɗeja da kewayenta wutar lantarki ta zama abin da ta zama. Kamfanin da ke da alhakin rarraba hasken wutar lantarki da ke wannan yanki namu a bisa alama ya gaza ta ɓangarori da dama. Kuɗin wutan ya yi tsada, samuwarta ya ragu. Wai da wanne talaka zai ji ne a ƙasan nan? Da matsalar ruwan sha ko wutar lantarki, tsadar rayuwa ko rashin aikin yi. ko kuma matsalar tsaro. Ya Allah tun daga sama har ƙasa a gwamnatin ƙasar nan. Duk wanda yake a zuciyarsa babu tausayi da kishin ƙasa, zaɓaɓɓe ne shi ko naɗaɗɗe, ko kuma matakin aiki ne ya kai shi kujerar da yake. Ya Allah ka sauya mana shi da wanda ya fi shi tausayi da kyautatawa. Ya Allah ka ɗaga darajar ƙasanmu, ka haɓaka tattalin arzikin ƙasanmu, ka yi wa shugabanmu babanmu Buhari jagoranci a lamuran mulkin ƙasarmu, ƙara masa lafiya tausayin talaka haƙuri juriya da ƙwarjini. To masu sauraro iyakacin abin da ya sawaka kenan a cikin shirin wasiƙun masu sauraro na wannan rana. A madadin kowa da kowa na sashen Hausa na DW, ni Binta Aliyu Zurmi nake cewa mu kasance lafiya. To ai mu ma muna kiran ki Binta don ko bai kamata ki takaita yanzu ba don sai kin waiwayi wasu daga cikin sakonni masu sauraro din musamman akan haura da suke tafkawa shafin mu na Facebook musamman tun da dai na ganki a gaban na'urar ki ko? To waɗanne rahotanni ne suka fi ɗaukar hankali a wannan zangon? Rahoton MDD na lambar yabo da aka bamu barista zanna mustapha wato waiwayar wannan yadda ake ci gaba da karantarwa da kuma halin da ɗalibai ke ciki eh. da ziyarar da dw ta kai zuwa makarantar ta musamman kenan ko mm, ya ɗau hankali sosai sai a ƙasar kamaru malaman makaranta shi ma ya ɗau hankali to ina ga tunda dai waɗannan suna ɗaya daga cikin da suka ɗauki hankali mu fara da wannan batun makaranta a borno okay Murtala Ibrahim Zangon Daura ya ce muna fatan sauran masu hannu da shuni da 'yan siyasa za su ba da gudunmawa za su ba da gudunmawarsu ga 'yan gudun hijira kamar yadda zannan mustapha ya yi domin duk wanda ya ji kan wani shi ma allah zai ji kan shi To sai dai mu ce amin kenan tunda dai kin ga shi ya sadaukar da kusan wani kaso ne na musamman daga cikin dukiyarsa ya ce mm-hmm. wannan baya cikin gado. Baya cikin gado yana eh. taimaka wannan kawai na a taimakawa marayu ne da wa'anda ba su da shi. Haka. Sai shi ma Sunusi M Sunusi Pataskum a nashi ra'ayin ya ce ko shabka babu ya bangwani ya zama dole. Matakin da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauka na bai wa zannan Mustapha lambar yabo hakikan hakan ya yi daidai duba da yadda yake ɗaukan nauyin yara ƙanana wajen samar musu ilimi kyauta Allah ya saka masa da gidan aljanna amin ya rabbi to ai wani babban batu ma shine yadda su malaman suka jajirce suka ce duk da irin kalubale da su kin ga tsagero suke ta yaƙi da boko ɗin musamman suka ce su dai ba gudu ba ja da baya haka sai Baffa Haruna Bajoga. A Gombe kenan ko? Mm, ya ce muna addu'a Allah ya kara mana jaruman mutane ire-iren su barista zannan Mustapha a yankinmu na arewa maso gabashin Najeriya. Don ci gaba da ɗebe kewa ga marayun 'yan gudun hijira da marasa galihu. hannu ɗaya baya ɗaukan jinka wannan kowa zai iya ba da tasa gudunmawar eh, masu irin ta masu kuɗin za taso su ta taimaka kwarai da gaske da shi kan shi zai dan samu sauki duk da dai bai yi bai nemi taimakon ba ya ga zai iya sai yusuf m ramadan mai gombawa ya ce dole ne a ce da mijin iya baba muna taya barista zannan mustapha murnar samun lambar yabo daga hukumar kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya muna fatan sauran mutane za su yi koyi da wannan ɗanta halikin mai taimakon talakawa. To binta duba mana rahoto na gaba ki ɗauko sako ɗaya ko biyu haka misali. Saboda lokaci ba sai wannan ɗin kukan da 'yan malaman makaranta suka yi a ƙasar kamaru masu magana da harshen turanci masu magana da harshen turanci usaini dangote karasuwa ya ce ina kira ga mutanen da suke amfani da harshen ingilishi da su ƙara jajircewa akan umarnin da gwamnati ta basu. na sai sun yi amfani da yaren faransanci da hausa ana cewa matsoraci ba ya zama gwani eh, lallai kuwa ga abdurrahman ya dawo zai shaida mana halin da duniya ke ciki a zagaye na biyu Deutsche Welle labarun duniya An ba da kyautar Nobel ta yaƙi da makaman nukiliya ga wasu haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu fafutukar ganin an kawo ƙarshen mallakar makaman nukiliya a duniya wato aikan saboda gwagwarmayar da suke na ganin an lalata makaman ƙare dangi na iran da koriya ta arewa waɗanda suka janyo cece-kuce a duniya haɗin gwiwar ƙungiyoyin dai na duniya na aikan su ne suka matsa ƙaimi aka haramta yin amfani da makamin atom wanda ƙasashe 122 suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar a cikin watan yulin da ya gabata. Muna tafe da cikakken rahoto idan Allah ya kai mu da yamma. Wata kotu a birnin Madrid na Spain ta fara sauraron ƙaran wasu 'yan aware na Catalonia da kuma shugaban hukumar 'yan sanda na yankin, wanda ake zargi da saba aikin dokar da aka damƙa masa na nuna goyon baya ga masu ra'ayin ɓallewa. masu yin sharhi a kan amra na hasashen cewar gurfanar da shugaban hukumar 'yan sandar na catalonia a gaban kotu zai ƙara rura wutar rikicin da ke tsakanin hukumomin madrid da na barcelona a daidai lokacin da ya rage kwanaki uku catalonia ta ayyana samun 'yancin kai 'yan sanda a garin kismusu da ke a yammacin kenya sun yi amfani da kulake da barkonon tsohuwa wajen tarwatsa kimanin mutane dubu uku a sa'ilin wata zanga-zanga waɗanda 'yan adawa suka kira domin ƙin amincewa da hukumar zaben ƙasar a biranen nairobi da mombasa ma an gudanar da gangamin sai dai masu aiko da rahotanni sun ce jama'a da dama ba su fito ba bayan soke zaben ƙasar na keniya da kotun ta a cikin watan agustan da gabata 'yan adawar ƙasar sun ƙaddamar da wani kamfe na nuna adawa da hukumar zaben wacce ta shirya sabbin zaɓukan da za a gudanar ko kuma ake shirin gudanarwa a ranar 26 ga wannan wata na oktoba da muke ciki saboda abin da suka kira rashin adalci na mambobin hukumar to labaran duniya ake sha daga nan sashen hausa na dw majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa yara na fuskantar cin zarafi a cikin al'amuran yaƙe-yaƙe a duniya a cikin wani rahoto na shekara da ta fitar majalisar ta ɗinkin duniya ta ce kusan yara dubu goma sha biyar lamarin ya ratsa da su a duniya wacce ta ce daga cikin adadin sama da yara dubu takwas an ciccire sassan jikinsu kafin a kashe su rahoton ya ce yawancin yaran sun mutu ne a kasashen afghanistan da syria sannan kuma majalisar ta ɗinkin duniya ta nuna damuwarta a game da yadda ake yin amfani da yara ƙananan a cikin yaƙe-yaƙe waɗanda shekarunsu ba su kai ba a cikin kusan kasashe 20 inda ake yin tashin hankali akalla mutane guda goma sha tara suka rasa rayukansu a daren alhamis zuwa juma'a a wani karin da aka yi tsakanin wata motar bas da jirgin ƙasa a gadin vladimir da ke a da nisan kilomita 100 daga arewa maso gabashin birnin moscow na rasha ofishin ministan harkokin cikin gidan rashin ya ce motar bas ɗin ta lalace ne ta kuma tsaya a wani wuri inda jan wutar lantarkin da ke kula da zirga-zirgar motoci ta kama abin da ya sa jirgin da ya taso daga st petersburg ya kai mata karo motar bas ɗin dai na ɗauke da fasinja 55 kuma galibi a cikinsu ne aka samu mutuwar to labaran duniya kenan annan daga nan sashen hausa na dw tumadilla abdurrahman hassan kenan a gurguje binta kamar akwai ɗaya ko biyu na saƙonnin ko Eh akwai akwai Shehu Adamu Rijau ya ce ya kamata gwamnatin Kamaru ta gaggauta biyan malaman makarantar yankin da ke amfani da turanci albashinsu domin dai ilimi shine gishirin zaman duniya kuma babu wani yanki da ya fi wani a cikin ƙasa. Sai wa. Sai Abubakar Sadiq Belal ya ce haba gwamnatin jamhuriyar Kamaru matukar kuna son ci gaba da dunkulewar ƙasarku to fa ya zama dole sai kun yi ya zama dole sai kun yi wa dukkanin bangare adalci. To madalla binta nan za mu takaita madadin Usman Shehu Usman Abdurrahim Hassan ke cewa mu kasance ta karfe bakwai agogon Najeriya da Nijar. Masu sauraron mu nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen namu na rana a yau sai kuma zuwa anjima da karfe bakwai agogon tarayyar Najeriya, jamhuriyar Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe shida. agogon Ghana, Burkina Faso, Cote d'Ivoire da kuma Senegal, inda za ku je mu idan kuka lalubo mu a kan mita goma sha tara, kilohertz dubu goma sha biyar da ɗari biyu, da kuma mita ashirin da biyu, kilohertz dubu goma sha uku da ɗari takwas da goma, da kuma kan mita talatin da ɗaya, kilohertz dubu tara da ɗari takwas da talatin. Kafin wannan lokaci muke fatan za ku ci gaba. da jin daɗin sauraron shirye-shiryen DW da za su biyo baya.